Zama suna na sarki zaki yan keke na salon mai kankan za ku ga topic na rubuta eh, me yake faruwa ne a sokoto yanzu haka eh, ga abin da ke faruwa an kashe wani bawan allah ne a sokoto ah, ya ya maimaita wannan kalamu da ake yake cewa wai shi baya neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da za a yi masa a yi masa ina gani wai abin da ya faru kenan to amma ni shawara na ga yan sokoto ko kuma duniya gaba da irin abu haka a bar ɗaukan doka a hannu a bar ɗaukan doka a hannu yanzu shi wannan bawan Allah ga shi na wai an kashe shi jama'a don Allah don annabi kowa ya bari careful kowa ya a ga yana cika babun da muke magana wa'yan sokoto sun ce wayannan ababa su ba su doke shi a a ma'anar cewa baya neman taimako wanda sallar alaihi yake wasu sun ɗauke shi ma'anar cewa zagi ne zagi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sun ɗauke shi cewa ma'anar zagi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu nan gashi nan an kashe shi an kashe shi yanzu yanzu nan yau da safin nan kenan an kashe shi kuma cikin wayanda suka yi kisan an kama mutane biyu wa alaika malam ah, lawal yarima Allah taimake ka nani kare malam bashir Allah taimake ka yanzu nan gashi an kashe shi an kashe shi kuma wayanda suka samu wayanda suka yi wannan ababa an samu an kama mutane biyu a ciki yanzu haka suna hannun yan sanda an kama mutane biyu a cikin haka shi yasa jama'a saboda Allah sallallahu alaihi wannan kalamu ah, da an riga an janye kuma an bartama ina gani wallahi shine mafi alkhairi a janye a barta saboda wani da ka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam wani ba haka ya ɗauke shi ba da ka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam wani ba haka sam ya ɗauke shi ba ba haka sam ya ɗauke shi ba kuma duk nan da ya faru ba wanda ba ba wanda ke nufin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne sam shi yasa ina gani tun da mu duka mun yarda annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne to da mu bar wannan magana masu maimaita wannan magana don Allah masu maimaita wannan magana don Allah a daina sam a daina a daina wallahi so yana bata ma wasu rai sa'annan don Allah da annabi kaman kan da aka yi a sakkwatun nan da muna roka duk kowane ne a daina dokan doka a hannu a daina dokan doka a hannu in abu haka ya faru a kai wa hukuma a kai wa hukuma kara don Allah don annabi don Allah don annabi a daina ɗaukan doka a hannu a daina in abu haka ya faru wanda yi wannan magana shi a ɗauke shi bai da kyau saboda facebook ne ban son saka bidiyon da na saka muku bidiyon da saboda facebook ban son nuna muku ah, nuna dai video ga dai gashi nan dai haka dai amma ban son play video saboda facebook ban son play eh, eh. ok ya kuna zuwa Okay. 'yan sokoto ne suke rubuta mini 'yan sokoto wanda suka turo min da wannan wanda suka turo min da wannan sako abin da ya faru a gun su shak Idris Gelgel eh, ina gani abin da ya faru kenan yanzu haka yanzu haka nake muku magana shi wannan bawan Allah an kashe shi an kashe shi dab da sallar nan an kashe shi me tambe kanka me amfanin mutum ma ka fito ka me amfanin wannan ka fito ka zo ka nuna a'a ni ba na neman taimako nan ya riga an yi an wuce mallum sun zo suna karantarwa wanda suka ce babu ba eh, nema suna ka hujja wanda suka ce ana nema suna ka hujja to don Allah don Annabi ya kamata a tsaya kan amma kan wani ya tsaya saboda a ina so in ya bawa wasu haushi shi yasa ni ma dan zo in maimaita in ka zo ka maimaita wannan word amfanin ne me ina zuwa ina ta jama'a me amfanin wannan me ya amfanin wannan zuwa maimaita wayannan kalamu me ya amfanin wannan ya zo ya kai gashi nan yanzu musulmai musulma kwana shekaru shekarun baya an yi haka tsakanin krista da musulmi bi ma'ana lokacin da aka yi wa dabura eh, eh, irin abu haka tsakanin krista ne da musulmi to yanzu gashi ya za kai tsakanin musulmi musulmi musulmi da musulmi ana cin kanmu akan wayannan ababa don Allah don annabi me amfanin maimaita wayannan ababa don Allah ya kamata a daina ya riga ya wuce ya riga ya wuce sa'annan don Allah don annabi ina yawan ina kuma ƙara maimaita wayannan ababa masu dokan doka a hannu kamar kan da aka yi wannan aka ɗauki doka a hannu aka kashe shi don Allah da annabi totally wrong a'a a daina wallahi totally wrong a daina a ɗaukan doka adena daina doka in abu haka ya faru kana da kara ga mallumma kira malami malam malam wani kaza malam idris malam abul fatai malam nasar ga sun a'a malam kaza eh, malami barota ga wani mun samu yayi wayan irin wayannan kalamu malami ya zo kawo masa ruwa ya zuba masa hujja malami ya zo zuba masa hujja Qur'ani da hadisi kawai shikenan ya fi ya fi daukan eh, need to be ya fi daukan mataki a hannu haka saboda kaga abu ka san farkonsa amma baka san sa ya za a kare ka san farkonsa amma baka san sa. sai sa dan Allah dan annabi masu daukan doka a hannu wayanda suka dauki doka a hannu haka dan Allah dan annabi ka a kuma don Allah don annabi ka sake yin abu haka in abu haka ya faru kira wani ko kuma kai kara wurin sarkin garinku kai kara wurin 'yan sanda kai kara wurin dss kai kara wurin inda zaka kai kara a ɗauki mataki a kan haka ka kai kara duk inda zaka kai kara a ɗauki mataki a kan haka a kai kara duk inda zaka kai kara a ɗauki mataki a kan haka kuma don allah don annabi masu maimaita irin wayan na ba kai mai hujjanka wani yanzu ya zama wani yayi ne ya zama wani yayi abin a sha komai da ya zama wani yayi kawai mutum a yanzu shi ma dai zo ya maimaita irin wannan magana maimaita wannan magana maimaita wannan magana ya mai amfaninsa mai amfaninsa in ka maimaita wannan magana shi ka zama cewa kai ma ka zama ka zama wani gwarzo ko ka zama wani eh, to ka shi ka ka zama wani ka zama wani abin a zo a duba ne kai ma ka zama na abin a zuwa duba shi sa ka maimaita wannan magana shi sa jama'a ga abin da dai faru da sokoto yanzu ga abin da ya faru ga abin da ya faru a sokoto yanzu shi sa kaga tun da farko muke take ake ake magana nawa a daina a daina a daina haka kwanaki aka fito da shi wani ya zo yana yana Eh, kamanta wani kalamun da aka yi wa gunki aka yi wa turu zamanin baya yake dangana yake kamanta yake dangana wa eh, manzala sallallahu alaihi wasallam annabi fa babin wasa bane fa kullun na ga mu jama'a zai ka samu wallahi zai ka samu wani mashayi ne mazinaci ne mashayi ne ne shan giya ne ya bugu amma wallahi tallahi duk da tsiyansa duk da zinansa duk da shan giyarsa duk da babu amma wallahi yanda ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam yanda shi yake ji ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ma baya sallah ma kan da dauki annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi daban ne da kan da kai ka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam daban ne wani kana ganin shi wani mugun mutum ne wani wani wani dan daba ne amma wallahi yanda ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam daban ne da yanda kai ka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam daban ne daban ne daban ne daban ne shi yasa irin wayan ga kalamu don Allah da Annabi ya kai lokaci kowa ya ajiye shi ya ajiye wannan kalamu eh in baka in kai baka nema bashi zuciyanka yi eh, bashi bashi zuciyanka in kai baka nema in aka je wurin Allah ranar da muka mutu aka tashi aka je wurin Allah shi ka maimaita wannan magana gaba wannan ko bashi cikin zuciyanka ma ba shi ka maimaita ba Allah ya sa abin da ke cikin zuciyanka in baka nema bashi zuciyanka amma ya zama wani yayi ne mutum ya tsaya kan yana ta maimaita irin wayannan kalamu ya zama wani abin yayi ne shi sa jama'a ga abin da ya faru yanzu ga abin da ya faru a Sokoto wai ya maimaita wannan kalamu ya ce shi baya neman taimako annabi sallallahu alaihi wasallam yana jiran ya ga wai ya ce haka dai aka gaya mini wai yana jiran ya ga abin da za yi masa ba ba abin da za yi masa shi baya neman taimako annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka zo aka kashe shi Ga shi yanzu an kashe shi bai da ni din gwada muku bidiyo ne saboda ah, yanayin facebook sometimes suna saka maka strike kan eh, suna strike ah, account ɗinka amma gashi nan an kashe shi ne kamar kan da ya kawo eh ga wani wai laifin gwamnati ne eh To, wasu koma suna debate akan. Eh gaskiya ne, wasu kuma wai sun je sun report ma ba komai ana ana duban personaliyan yanka ne, wani ana duban ah ai wannan bai kai kawo kara ba, wannan bai da kuɗi bai kai kawo kara ba sai ba dokan ba dokan mataki. Eh amma duk da shi samu wani malami. Duk da shi kaman kan da suka suka turo mini, turo mini haka mun samu malamin da zai zo ya wanke shi. Ya bashi ruwa eh, hadisi da Qur'ani ya masa wanka da soso da sabulu. Yana da kyau haka. To amma eh, Ah, ɗaukan matakin nan ku yi hakuri ɗaukan matakin nan ku yi hakuri eh samu wani malami bai da kyau ne in gwada muku wallahi da na gwada muku Allah sun kashe shi sun kashe shi murus sun kashe shi murus sun kashe shi to shi yasa don Allah da annabi wannan wayar mutum kowa kowa ya kiyaye kowa ya kiyaye irin faɗan wannan magana ba na neman taimako ba na neman a zuwa yi mina abin da za yi don Allah kowa ya kiyaye kuma masu ɗaukar mataki don Allah kowa ya daina ah, ka kai kara kan kowa ya ɗauki mataki a hannunsa don Allah don annabi kan kowa ɗauki matakin hannunsa ka kai kara wurin manyan garin ku in kana ganin ka kai wurin DSS ko police ba za a ji ka ba kai kara wurin wani babba ko kuma samu wani wanda ka sai in ya kai kara za a ji shi ka kai kara gunsa don Allah don annabi Shi ne iya sakon da zan kawo nan Allah ya saka mana to wayanda wai kuma an kama wayanda suka kisan nan wai an samu an kama mutane biyu a ciki yanzu haka an kama mutane biyu suna hannun yan ah, sanda yanzu haka suna hannun yan sanda josaki my lovely brother allah ya taimake ka jojo an samu an kama mutane biyu a cikin wayanda suka dauki mataki a hannunsu suka dauki wannan mataki suna ganin cewa a su gaskiya a gabansu ba isa a gaya wa na da alaihi wannan magana ba wasu ce su a gabansu su gaskiya ba isa wani bai isa ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan magana ba eh wani bai isa ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan magana ni da nake magana ma nake magana cewa addini wallahi ban sani a gab <laughs> Allah dai kiyaye Allah dai kiyaye Allah dai kiyaye shi dai ka mutum ka fadi kan Facebook ko kuma ka fadi kan social media ka muna kallon ka dai a Hausa muna kallon ka dai abu haka gaskiya ko ni ban san kan da zuciya zai dauke ni in dai ina zaune gaba na ka a mutum kana mai mata gani ga kana kallon ka gani ga ka kana irin wayannan irin wayannan kana kalamu ba ga mahaifina wallahi ke ne ma ka sai kan facebook ka faɗi balle ma gaba balle ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa jama'a don Allah da Annabi masu irin wayannan kalamu don Allah kowa ya kiyaye a kiyaye a kiyaye hurta irin wayannan kalamu a kiyaye sam sam sam sam sam bari gani ko zan same su yan Sokoto ji zance a bakin su ah, ku yi hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri ga ya ake ciki me ake ciki mu ji su eh malam Buhari mutum Allah saka maka da alkhairi mu ji su in Sokoto me ake ciki me ke faruwa jama'a ko akwai ina kiran su eh ina kiran su ba su samu sun dauka ba saboda sun nuna za su je wannan state CID eh, za su je wurin yan sanda su je su duba me ke faruwa ya ake ciki insha Allah mu gani inda za mu same su mu ga inda mu same su ok ina gani uh, oh ok ok sun shiga cikin state ba su su doki waya wasu suna wurin state cid ana magana da yan sanda ke sa ba su su doki sun zuga su rubuto mini suna wurin <laughs> state suna wurin state cid yanzu haka ba su su doki waya ba su su ɗauki waya suna wurin state cid yanzu haka shi yasa bai da need eh, eh, su ɗauki waya da dadan su ku ji mu ji me ke faruwa me ake ciki amma insha Allah kowane information ke ciki kowane news abin da ke ciki inda aka kai da aka san insha Allah zan zo ba ku labari za mu zo mu zo mu ba da labari me ke faruwa insha Allah amma shi wannan da aka kashe shi an doki za ka an doki gawan yan sanda sun zo sun doki gawa ga yan sanda sun zo sun doki gawan yanzu haka an wuce da shi insha Allah. Ta jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.